gidero abinda ina so in gaya miki kin ga injiniya muhammadu yusufari na tiwa biratai wallahi duk mutumin da zai zo jikinsa ya haɗa mana munafurshi ko harkar bakin shiki gora ya zamansa kar ma ya zo yauwa zamanka lafiya ya fi zaman ɗan sarki to yayanka wallahi me gida yana kushe yayanka eh. yayanka ya shika shike da kushe yana ta maganganu iri iri yana juya kalamai mu ba hausawa bane amma mun sani abin da muna yi to me gida abin da yayana yi ni nayi to in kika matsa zan sake ki kije shan ku zauna da yayanka wallahi zan sake ki idan ku zaki tafi kije to ni a aure na ma injiniya ne duk wannan akwati da kike gani shi ya hada mini shi ya taimake ni na yi auren nan kuma wallahi in ka ya matsa za mu sallame shi za mu sallame shi za mu sallame ka za mu sallame shi za mu sallame ka mu duk mutumin da zai zo wajen injiniya yana ƙananan maganganu yana haɗa munafurci za mu kore shi maganin munafiki sai jibga karka tuna mu yayana ne jibge injiniya in kina ji ana cewa damgal ɗaya mai kama da goma uban marayu uban talakawa mai tausayi to injiniya ne zai kira talaka zai ba ku aikin yi ko kun kai goma haka burata ya koya mishi to amma kai munafuki kana zuwa yayanka baya jin magana ya haɗa nan ya haɗa nan yana zagi wallahi ran da ya zagi injiniya kai ma koran ka zan bayan na sallame ka shi ma za mu sallame shi to ba ma son munafurci shegiya mai don